Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda al'adar take ga gogon naku 'yar Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gode wa masu tashi da addu'a samun sauki a lokacin da ya yi waya da gwamna Abdullahi Umar Ganduje na Kano. Shek kuma Musa ya buƙaci ci gaba da addu'ar. Waɗanda suke kulle-kulle da sihirce-sihirce, tsubbace-tsubbace, Allah ya yi mana maganin su. Da yaddar Allah, Allah zai dawo da shi lafiya, Allah zai mana maganin su. Masu satar mutane sun sace Jamusawa biyu masana tarihin kayan al'ummar da wuri a yankin karamar hukumar Kagarko da ke jihar Kaduna. The police mobile force, police surveillance helicopters. Kakakin sanda shi Jimawa ya ce sun tada jirage masu saukar angulu don gano mutanen. APC ta naɗa kwamitin riƙon ƙwarya gareshenta na Gombe ƙarƙashin ED Gubana da ke alwashin kawo sulhu. Cikin kuma Allah za mu haɗa kansu don dukkan shugabannin su ma suna jin zafin rashin gwamna da suke a jihar Gombe. Kuma ka ji bayan da shi Alhaji ta Goje ya A yayin da Sanata Madu Sharif ke yunkurin amshe kwatar PDP bayan nasara a kotun ɗaukaka ƙara ɓangaren makarfi na cewa sam ba sa tare da Sharif. Nasira da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka fa, to yanzu za mu shiga zauren na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh yakubu Yahaya Katsina, shugaba ko wakilin kungiyar 'yan uwa musulmi reshen jihar Katsina, da kuma Mr. Mark Amani, shugaban kungiyar ƙananan kabilun arewacin Najeriya, wanda zai kammala jawabinsa ga Sheikh yakubu Yahaya Katsina. Assalamu alaikum yadda ba ka son a tsaga jikinka jini ya fita so in an tsaga za ka ji zafi to kar ka so a tsaga jinin wani dan adam jini ya zuba saboda in an tsaga zai ji zafi yadda ba ka so dukiyarka a banka mata wuta ba to kar ka bari a banka ma dukiyan wani wuta yadda ba za ka so a takura ka ba to kar ka takura wani saboda shi mutum ne alaƙa da shi shi mutum ne sannan kuma duk in ka ga wannan rigingimun da suke faruwa kamar da gangan ne an kirkiro su ne menene ya yi mana kunci wanda har za mu yi rigima da shi hasken rana ya yi mana kaɗan ne ballantana mutum ya ce sai ya tura wani ko ya bugi wani ko ya yaƙi wani sannan ya ji hasken rana iskan shaƙa ya yi mana kaɗan ne sai mun yaƙi wani sannan mu samu iskan shaƙa filin gini ya yi mana kaɗan ne dazuzzukan nan fallau inda za ka yi noma ka yi gini ka yi abin da sun mana kaɗan ne da za mu ce sai mun yaƙi wani sannan mu iya samun wurin zama ko abin nan kasuwanni sun yi kunci ne arzikinka wanda Allah ya rubuta maka za ka samu daga tun daga tsirar da kabo duniya har ka bar duniya akwai hannun wani a ciki ballantana ya zama ya toshe maka kafa ko ni akwai hannun wani a arziki na da Allah ya rubuta mini tun daga farkon zuwa na duniya har zuwa karshe wanda zai sa hannu ko ya rage ko ya hana ko ya dakile shi kaga duk wa'annan in ka duba za ka je cewa to ainihin kawai tsaban son zuciya ne a'a akwai waɗansu mutane wanda su ba addini ya dame su ba ba ruwansu da addini abin da ya dame su shine menene za su samu na duniya ko mukami ko tarkaci in mukami ne sai a ce to ai yarbawa sun fi samun makamai dan me dan arewa shi bai samu ba sai dan kudu maso yamma ko kuma a ibo sun fi samun makamai dan me ibo zai samu mukami iri kaza da kaza shi ko dan arewa bai samu ko kuma yan arewa su suke da shugaba shugaban kasa misali ko wani abu kama da haka dan menene zai zama su kaɗai ke da komi da komi ba magana addini bane magana me zan samu ne magana duniya ce maganan biyan bukata ne kuma a wa'annan masu da'awan addini suna cewa wai suna addini da musulmi da kirista da bayahude ne da wane ne ba wanda addinin sa ya halasta masa ya zubar da jini ba wanda addinin sa ya halasta masa ya kwashe dukiya al'umma amma kuma abin da ke faruwa kenan musulmi ke kashe musulmi ko ya kashe kirista ko kirista ya kashe musulmi ko kirista ya kashe kirista ko haka dai gashi nan ko a haɗa bangarorin biyu su yi ta faɗa akan abin da sakamakon abin ma in an yi rigima din zai koma hannun wasu ne dan an dubi matsalan fulani da makiyaya eh, tarihi za mu koma su fulani misali bai kamata a samu rashin jituwa tsakanin fulani da makiyaya ba ko ba komi a tarihin ƙasar nan yadda muka fahimta tun kamun zuwan bature za mu ga cewa su eh, mazauna wannan yanki na arewa wanda galibinsu hausawa ne to su ne kamar masu masaukin baki su suke da ƙasa su suke da wurin noma su kuma fulani waɗanda galibin su ba suna zama wuri ɗaya bane suna yawatawa ne amma in suka ga wuri yayi musu sukan zauna su suka zo mana a nan da arziki na kiwo da kuma ilimi na addini musamman saka bai kamata a ce da masu masaukin baki da waɗanda suka kawo alhairi kuma ana rigima ba bai bai dace ba saboda haka fulani ya kamata su zama ah, sun ɗauki matsayarsu na manya su kuma waɗannan a matsayinsu na masu masauki su ya kamata a mutunta juna mu da a tunaninmu ba mu taɓa tsammanin ko shaidan zai iya haɗa fulani da mazauna wannan yanki musamman hausawa wanda su ne manoma galiban ba mu taɓa tsammanin ko shaidan zai iya haɗa su ba saboda an riga an cuɗanya an zama abu guda manoma da ku da fulani ku sa hankali da kyau ku lura ku gani shi ma Mr. Mark Amani cewa yayi ya kamata mabambantan al'ummomin arewacin Najeriya su daidaita su. kar san zuciya ya kai su ya baro. Yanzu ba zamanin da ba su Fulani tun da Allah ya sa su dinnan masu kuɗi ne tun da duk wanda yake da shanu gaskar magana mai kuɗi ne kowa ya je ko ba ku zauna wuri guda ba kowa ya je ya nemi inda zai zauna ni ma ka amani da nake maganan nan akwai fulani a bayan gidana eh, eh, haro dama yana nan yana ji na ko shakka babu muna zaman lafiya da shi kuma ni ma ni na sa ma aka bashi makami na fulani yana nan yana jina kuma a kullum na je wallahi babu abin da nake ga musu su tabbatar da cewa ya'yansu sun zauna lafiya da mutane rigingimin nan fa ba san shi su fulanin ma akwai waɗanda fa sam sam har abada ba sa son ma su ji inda ake rikici da sunan su saboda haka ni kiran da nake yi mutane mu fito mu tausayawa yaɗanmu da jikokinmu saboda haka ga abin da ke faruwa yanzu kudancin kaduna yana kusan ya zama kamar maiduguri shin ku giya mu idan aka ce wuta ya kama babu yadda za a kashe shi a kudancin kaduna kun ga fa an samu wata sabuwar kasa kenan domin duk wanda fa zai taso daga arewacin najeriya zuwa abuja to gaskiyar magana ba zai samu hanya ba sai dai a yi ta bi da sama ta saman ma in ta kai ta kawo ni nake tabbatar maka rocket rocket fa wanda ake harbin jiragen sama da shi ya zama ruwan dare ta ko ina fa kun shi to fa a yi hankali rikicin kudancin kaduna zai kawo matsaloli idan muka koma muka yi tunani cewa yau da a ce boko haram daga wata kasa ne suka tafi wallahi ko shakka babu za a nemi hanyar da za a yi abi domin a kore su su bar kasan nan to amma da. suna cikin kasan nan ne babu fa yadda za mu da su yanzu ne kashe-kashe ba ke dai kashe-kashe a ta yi saboda ba a son a ji wani ko wata wanda yake da dangantaka da boko haram saboda haka duk abin da muka san zai kawo mana rigingimu saboda son mulki da nuna mulki nuna mulkin nan ne nake tabbatar mana ba fa zai zama mana da alheri ba idan har ba mu gyara ba saboda haka abin da muke fata kawai a zauna lafiya in muka zauna lafiya to ko shakka babu babu abin da ba za mu samu ba ma'aikatu ne turawan da suka san abin da ya kamata wallahi za su zo su giggina mana masana'antu kamfanoni da dukkan abin da dama zai kai mu gaba The Voice of America To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.